din lambar waki If from infancy you treat children as gods, they are liable in adulthood to act as devils. Burin soul. Abin da ba haka ma ban yake. Wannan wani irin kuskure ne. A nan a bar maganar nan kawai tun da wannan yanzu saboda kadan gari ne zo gurin ba zan yi magana ba kan jiko. Kwanta yaro kwanta. kwanta dikan alhajin musa ɗan gidan hamza ana ruwan sama kina nufin kina sona idan ba na son ka kana nufin zan bar gida saboda kai drama. Ki ƙarya aka shirya a ganin abu wallahi bai dace ba. Ba na son kikacin banza. Magana ce ta gaskiya labi. Duk yanda za a yi ka hana mahaifinka wannan abu. Action. Burin so. wannan za ka aura ka zauna da ita a gidan nan za ka iya sani in abu da daɗi ko ba da kai ba ba nan wannan me yasa baka tambaye ni da ni ba kai sunan ki burin so ta wakin sace kina zaki so nikin dace ruwan zama ungwa zaki ce kina ci baya kai kana baya karkasa ne a shari'a babu wani mahaloki da zai iya zuwa ya zama min barazana ko ya dakatar da ni ya ci dukiyata haka ma sai da yake aka faɗa mu Only true love can bring a positive change. He finds one, but his father abandons the son's path to a meaningful life at the expense of his personal interest. Human soul. Wasan dan wakita. A'a ba zo sanan wakita bi ba. ai ba zo ki hakuri ina da tsari ha ba salim ka san ina son ungo shishan nan ki ci gaba da amfani da ita burin so producer abdul m sharif story ab sa'id screenplay jamilu nafsin burin so burin so executive producer, the efficacious and charismatic Damsel, Umma Sheikh, from the decks of the versatile director of the moment, Mustafa M. Sharif.